wannan mataki na amfani da jami'an tsaron farin kaya da suka hada 'yan civil defense da kuma 'yan sanda na mako cikin matakan da hukumomi yanzu ke ɗauka a Najeriya na yaƙi da bazuwar ƙwayar cutar ta corona virus. Nuruddin Abdullahi da ke mazama kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa ya ce yanzu haka sun horas da kuma tura jami'an su kusan 300 a faɗin jihar domin tabbatar da dokar zama a gida da kuma rage cunkoson jama'a kamar yadda ma gwamnatin ƙasar ta bada umarni. Eh mun horar da jami'ai a 300 wanda za su yi aiki su ba da shawarwari kuma su ga cewa an bi dokar nan a fadin adamawa jihar adamawa kamar waɗannan jami'a wai za ku sa su a wuraren ibada ne ko a kasuwanni domin su sa ido ko ko a ina za ku sa su eh a ko ina ai zagayawa ake duk inda ake ganin za a samu taron mutane to muna zagayawa mu gani don saboda kada a samu wannan taron me karke ne na ganin nan eh wannan abin wanke hannu ne wanda yake duk bayan minti talatin ni da kaina nikan zo in wanke hannu kuma in shafa shi saboda haka yana kiran sauran jami'an mu su ma su nemi wannan su saya don saboda ko da wani lokaci su wanke hannunsu su sanya shi. Ita rundunar ku ne ta samar aka ko kuma kuka saya? A mu a wannan mu muka saya nan gurin domin mu kare kanmu kuma ita ma kanta hukumar mu tana taimakawa da irin waɗannan. Kamar jihar Adamawa a makwabciyarta ma jihar Taraba an dauki irin wannan mataki yayin da a bangare guda kungiyoyin 'yan kasuwa ke ganin fa akwai buƙatar gwamnati ta samar da tallafi na musamman domin ganin halin ma da ake ciki a yanzu. Alhaji Bashir Sambo na koma cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa na jihar Taraba ya koyi kira ne da cewa. Sunana Alhaji Bashir Sambo ni ne president na ƙungiyar 'yan kasuwa da manoma na arewacin Najeriya rashin jihar Taraba. na mai bada shawari rufe kasuwa da aka yi da tasha yana hana talakan zuwa neman abin da za su ci wadda a halin yanzu haka talaka sai ya fita ya nemi abin da zai ci sai ya fita kasuwa ka mai nemi abin da zai ci ya kawo gidansa wadda yau rana ɗaya idan bai fita babu hanyar da zai samu abin da zai ci dole ne sai an taimaka wa talaka na ƙasa domin ya samu abin da zai ci domin yanzu harkar kasuwa ta sauka harkar noma babu in ka noma ba inda za ka kai saboda babu kasuwar haka harkar kasuwan baya ci babu yadda ake yi talaka ya zama abin tausayi wannan ciwo kuma ya daɗa shigowa yake babu abin da za mu so mu riƙe ubangiji Allah sauƙa mana Allah kuma ya yi wannan cuta a Najeriya da kuma duk ƙasashen da suke fama da shi baki ɗaya. Wannan mako na fa zuwa ne yayin da wasu malamai ke ganin akwai gyara ga kalaman da wasu malaman addini ke yi game da wannan annoba ta cutar coronavirus. Dr. Hafiz Said na cibiyar hydrocenter ya ce aiko ba daidai bane yadda ma wasu ke danganta cutar da maƙarƙashiya kan wasu al'umma wasu suna ganin yammacin duniya suka kirkiro shi domin su rage yawan musulmi ko kuma yawan wasu al'ummu daban-daban alal hakika natijar da abin yake bayarwa da kuma asalin inda ya fito tun asali da kuma lokacin da ya faru da kuma yanayin yadda yake faruwa kuma yake yaduwa to yana nuna cewa theory din ko nazariya din cewa lallai turai suka kirkiro shi yana da rauni sosai eh, idan malamin addini yana magana yana da kyau ya magana tare kallon kowane janibi da kuma a kafa dalili mai karfi gamsashe bayan da za a yi ka gamsar da mutum cewa mutumin da cutar shi tafi da ka shi take kashewa tattalin arzikinsa tafi duka a duniya al'ummarsa tafi cinyewa tafi kashewa sai ka ce shi ya kirkiro shi koma da menene dai fata ko shine Allah ka kashin wannan annoba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya